na yi tsammanin Uncle Mubarak ya saki babarsa sun koma kasarsu. Tabe baki ziyan ya ga yanan dai kana kallon shi, bai da bambanci da masu gida, har ya fi mu jin daɗi. Uncle Mubarak ya ɗaure masa wurin zama, ya matsa fuska Dr. Nawas ya yi. Ya ci sa'a ba a kasar nake zaune ba, da tuni na sa an yi watsi da kai, don ni ba na son bare ya ba ya mu. ba son bare ya raba mu Jazz da ke a tsaye yana sauraron rashin mutuncin da suke yi masa. Tuni idanuwansa sun ci tab da kwalla. Ya isa haka. Zaid ne ya faɗa tare da kallon Jazz da hannu ya mishi alamar ya tafi. Bawan Allah jiki a sanye ya nufa hanyar kicin ɗin gidan. Tun kafin ya karasa, Abili ta fito daga cikin daga ciki hannunta riƙe da tare na kayan marmari. Ganin Jazz ya sa ta dakata da tafiya fuskarta da fara'a ta ce, "Jazz, ya jikin naka?" Fuskarsa babu walwala ya ce da sauki, Allah ya ƙara lafiya ya amsa mata da amin ganin yanayin kalle-kalle ne ganin yanayin kalle-kalle ne yasa ta fahimci akwai wani abu da yake nema don haka ta ce ko akwai wani abu da kake bukata ne daga mata kai ya haɗi da cewa eh ina neman faryat ne mu je na rakaka ni ma wurin su zanje. kai musu kayan marmari amsa mata ya yi da to ta yi gaba bai bayanta a ranta ta ayyana ko me zai kai shi wurin faryat Tanteriyar yarinyar nan da babu Allah a ranta upstairs suka bayan sun sauka suka nufi balkon da ke a can sama tsayawa fasal da kyawun wurin bata baki ne sai wanda ya gani tun kafin su karasa jas ya hango su a zazzaune saman wasu haɗaɗɗun kujeru bugun dubai matasan 'yan mata ne masu ji da kansu akalla sun kai su uku kowacensu ta ɗauki wanka na keciyar ne kamshin turaren su tuni ya so cika masa hancinsa kai tsaye idanuwansa suka sauka a kan faryat wanda ke a sanye da mini miniskirt ya matse jikinta da kyar skirt din ya wuce kogunta rigar jikinta kuwa ko cibinta ba ta rufe ba ta bayyana shif ɗin kirjinta hatta nipples ta kana iya ganin tsininsu babu mayafi a kanta kitson kalabar da aka yi mata ne mai kyan gaske an sanya mata wasu kananan stone masu jan hankali a saman gashin kanta yatsun hannunta yana a sanye da gold haka zalika hancinta na amanne da nose ring wata ziririyar sarka ce a kafarta yarinyar karshe ce wurin iya barakanci bibiyar gaske ba ta jin magana ko miskala zarata sai dai ba akwai kyan sura komai nata irin na hajiya saratu ne bambancin su girman jiki da shekaru matashiyar da ke a gefenta ya ce kanwar yasar kallo ɗaya za ka yi mata sai ka sake kallanta tsabar haduwarta ita ma fara ce sol kamannin ta sak da na mahaifiyarta hi excellency muhibbat ga ta doguwa ta barkalla, bayan ita sai zulaihat kanwar ziyad wankantar wada ce a launin fata tana da saukin kai ko a fuska ka kalle ta babu wanda ya lura da jazz a cikin cikinsu hankalinsu na akan firar da suke yi abla ce ta yi musu sallama tare da ajiye musu tire ɗin kayan marmarin a saman round table ɗin da ke a tsakiyar kujerunsu juyawa ta yi da sauri ta fice ta bar wurin wani irin shakkar yi musu magana ke ji sai faman bin faryata yake yi da kallon kuralla na jaraba kiran layin sista hindu ba ta yi bikin ba maybe ko ba ta a kusa ne da wayar ita dai yazirin na yi mata uzuri saboda tafiyar da suka sha na san har yanzu gajiyar tafiya ba ta sake su ba zaliya ce ta yi maganar tare da kai hannu ta ɗauki tufa tana ci ina ga me zai hana mu shiga gidan mu yi musu bangajiyar tafiya su Mami ma suna a can ni dai ba inda zan je sai zuwa gobe idan mun haɗu wurin dina ɗin dadi hatin. a cewar faryat tana faɗa tana farfar da idanuwanta gobe akwai shagali za mu yi sharholiyar mu. har na ƙagar goban nan ta yi yusra ce ta faɗa tana karkaɗa kafarta har faryat ta buɗe baki da niyyar za ta yi magana sautin ring ɗin wayar sautin ringin ɗin wayar jazz ya dakatar da ita kusan a tare suka wurga idanuwansu kan fuskarsa nan take ji gabansa ya faɗi ras saboda kwarjinin da suka yi mishi ya matsa fuska ya sara yi tare da kauda idanta zulaihat ko murmushi ta sakar mishi dan uwa tun yaushe ka zo wurin nan ne yana faman kame kansa yace tare da abula muka zo amma me yasa ba kai magana ba jas cikin kulawa ta faɗa tana duban shi ta fuskanci hankalin shi ba a kwance yake ba wa kake nema ne kallon faryat kallon ta yayi kallon faryar da yayi ne yasa ta gane ita yake son gani murmushi zulaiha ta yi faryat da ke kallon shi wani irin shi umar murmushi ne akan fuskarta yunkurawa ta yi ta miƙe ta dube su yusra ni zan shiga da ciki ni zan shiga daga ciki ba zan jima ba yanzu zan dawo yusra da ke harararsa ta ce faryat kin bani kunya ki rasa wa zaki kula sai wannan halittar ta faɗa tana nuna shi da yatsa Zulaiha ta ce please Yusra, babu ruwanki da shiga sabgar su. Dan bere baki Yusra ta yi, bere baki Yusra ta yi, ba tare da ba tare da ya ankare ba. Faryat ta riko hannunsa tare da jan shi. Suka soma tafiya a tare, wani sanyi ne ya ji ya ratsa zuciyarsa, duk da ya san ba lallai Faryat ta sassauta mishi ba. Ya riga da ya san halinta. Kai tsaye suka nufi bedroom ɗinta da ke a gidan. A daidai bakin kofar shiga, Jazz ya dakata da tafiya. Da sauri ta kalle shi, haɗi da kashe mishi ido ɗaya ta ce my babe me yasa ka dakata da yin tafiya? let's go inside ta faɗa tana matse hannunsa da ke a cikin nata har cikin zuciyar shi yake jin matsar da take yi masa muryar shi kasa kasa ya ce ba sai na shiga ciki ba mu koma falo mai magana daure masa fuska ta yi jazz za ka rasa damarka ta magana da ni idan har ka ce ba za ka biyo ni ba tana ƙara faɗar haka ta sanya hannu ta tura kofar ta shiga ciki akalla ya fi karfin mintuna biyar a bakin kofar yana yanke shawara da zuciyarsa hakika yana bukatar jin tsoro amin hakika yana matukar jin tsoron Allah baya son zama ɗaki ɗaya da macen da ba muharramansa ba hakanan ba tare da wata lalura ba balle kuma faryat da ta kasance tantiriya sai dai baya jin zai iya rasa wannan damar Allah ya jarabce shi da tsananin kaunarta ita ce mace ta farko da ya fara jin tsantsar santa tun lokacin da ya mallaki hankalinsa ya mutu a kan kaunar Farhat yana son yarinyar duk da kasancewarta marajin magana numfasawa yayi kafin a hankali ya tura kofar ɗakin nata ya shiga daga ciki katafaren ɗakin kwana ne kamar na 'yar sarki tsabar haɗuwar furnitures ɗin ɗakin komai na cikin launin black pink ne bayan shigarsa ɗakinsa sanyin sanyin AC ne mai haɗi da daddaɗan ƙamshin turaren Faryat ya ratsa hancinsa da fatar jikinsa limshe idanuwansa yi sololi ya bude su akan faryar take a tsaye gaban dressing mirror ta juya baya kitsan kalaban kanta ya sako har back ɗinta ta cikin madubin take jifarsa da shi'umin kallo ganin ya ki karasuwa gare ta sa ta juyo ta nufo shi dab da shi ta tsaya suka so ma jefa ma su kallo ba zai iya jurar shakar kamshin turaren ta ba da kallon surar jikinta hakan ba karamin jefa shi a yanayi yake yi ba muryarsa na rawa ya furta am um tun da na ganki san tafi ba zato ba tsammani ya ji ta daura hannayenta a saman ƙirjinsa muryar ta da shagwaba ta furta ni ban gaji da kallon ka ba mai honi tsawon lokaci ban sanya ka a idanuna ba na yi kewar komai naka jas kafin ta karasa maganar jas ya tara numfashinta da cewa faryat ta yaya zan yarda da kalamanki bayan ke da kanki kika faɗa cewa ba za ki taɓa sona ba kuma ba za ki yi aure na ba juya masa baya ta yi haɗi da goya hannayenta saman ƙirjinta kafin ta soma magana jazz jazz ba zan ɓoye maka ba har yanzu babu abin da ya canza ina son ka amma ba zan iya auren wanda ba shi da asali ba ta faɗa tana girgiza kanta kafin ta ɗaura da cewa kai ma ka sani jazz momina da dadina ba za su taɓa yarda mu kasance tare ba sanin kanka ne ni yar babban family ce to ta kake tunanin zan iya auren ka ta jefa mishi tambaya ba tare da ta jira amsar shi ba ta ci gaba da magana ta yaya zan auri dan tsohuwar mai aikin gidanmu tunda ta fara magana sai yanzu ta juyo ta fuskance shi jikin shi yayi sanyi lakwas hawaye tuni sun soma taruwa a cikin fararen idanuwansa kalamanta sun kona masa ƙwarin gwiwarsa sai ya ji ma baki ɗaya ya tsana kansa ta fahimci halin da ya shiga sai dai ko kaɗan ba ta ji tausayin shi ba jazz hamshakan masu kuɗi suna da bibi a kaina waɗanda duniya ta san da zamansu masu kuɗi da feco a tsiwace ta faɗa tana zare mishi kyawawan idanuwanta masu ɗauke da zirazirin eyelashes hawayen da suka cika idanuwansa tuni sun wanke fuskar shi cikin karyayyar murya ya ce na san ni ba kowa bane faryat ba ni da asali amma ina so ki sani ina son ki tsakanina da Allah ba don wani abu naki ba ba lallai ki sami wanda zai so ki kamar yadda nake son ki ba na yi miki alkawarin zan baki kyakkyawar kulawa idan har kika amince da soyayyata ba za ki taɓa dana sani ba faryat mun murmushin gefen fuska ta saka mishi wani irin kyawun wani irin kyawunta ne ya ƙara bayyana matsawa ta yi tare da shige mishi har ta kai ga numfashinsa yana gogar yana kokawar fitowa hannayenta biyu ta ɗaura a saman waist ɗinsa da sauri iya kokarin kwace kansa daga gare ta sai dai ta ki bashi damar yin hakan gaba ɗaya ta kashe masa jikin shi jas ka daina wahalar da kanka a kaina because i will never marry you idan mami ta ji zancen kana neman soyayya ta kai ka san me zai biyo baya shi yasa nake rafa maka asiri saboda ina da buri a kanka limshi idanuwan ya cikin jin ƙaunar cikin jin kona rai Allah ne kaɗai ya san irin azabtuwar da zuciyarsa take yi masa akan soyayyar faryata. zai iya jura komai amma ba zai jure ya rasa ta ba jin motsin hannunta akan tishu ɗinsa ne ya sa shi yin saurin buɗe idanuwansa a hanzarce ya buge hannunta yana faman fitar da huce kashe masa ido ɗaya ta yi tare da zaro harshen ta waje ta lashe pink lower lips ɗinta cikin jin shauƙin shi ta furta jazz har yau har yanzu ban canza ra'ayina akan ka ba ka bani dama in ɗebe maka kewa kaga babu mai kallon mu daga ni sai kai zan faranta maka rai sannan in yi maka abin da zai zautar da kai ya gegeta ka ta faɗa cikin jin shaukin shi tana kokarin tura mishi bobs ɗinta da suke a cikin fam jikin shi ne ya soma karkarwa a roɗe ya furta bani da wannan min tunanin a raina don Allah ki daina faɗa min kalaman nan hakan yana karya min zuciyata ni tsakani da Allah nake son ki idan babu mai kallon mu Allah yana kallon mu faryat ba zan bari mu saba masa ba harara ta jefa mishi matsala ta da kai kenan har yanzu ba kauye ne kai sai ka ce ba bature ba san baka da wayewar nan irin ta zamani daga an yi magana sai ka ambaci sunan Allah kamar kafi kowa sa. ai Allah gafurur rahim ne idan muka yi sai mu roki yafiyarsa tun kafin ta karasa maganar ya ce idan kuma muka mutu muna cikin aikatawa fa murguda masa baki ta yi ni ma ban sani ba tunda baka bukata na ka tafi kawai zan nemi wanda za mu yi da shi ta faɗa tana riƙe kugunta wani irin kishi ne ya ziyarce shi tamkar ya haɗe zuciya haka yake ji Faryat. ba kya jin kunyar faɗin haka a gabana ɗaga masa gira ta Tun tunda kai ba za ka bani abin da nake so ba Jas ba ka san farin ciki na na jima ina sha'awar san kasancewa da kai amma kaki ba na haɗin kai cikin raunin murya ya ce idan kina son kasancewa da ni ki aure ni mana zan zama na kike kaɗai mallakin ki ko da yaushe kike bukata na zan kasance a tare da ke girgiza masa kai ta yi a'a ni dai kawai kai min abin da nake so ai na faɗa maka ba zan iya auren ka ba sai dai mu kwanta in baka na. lamarin faryat ba karamin mamaki yake ba shi ba a shekaru ba za ta wuce shekara ashirin da biyu ba mace har mace sai dai babu kunya ko kaɗan ganin ya tsare ta da idanuwansa ne yasa ta fara tunanin ko ya amince mata ne Ɗaura yatsun hannunta ta yi a kan wandonsa da niyyar ta zame masa shi. A hanzarce ya buge hannunta da sauri jiki na rawa ya nufi kofar ɗakin zai fice. Da gudu ta bi bayansa ta yi hugin ɗin shi. Ta soma raira masa kukan shagwaba. Hakan ba karamin yanayi ya jefa shi ba. Bai san da wani yare zai yi mata magana ta fahimce shi ba. Ya riga da ya gane Faryat tana son shi. Rashin asalin shi ne yasa take gudun shi. Muryarta ta da shekar kukan karya take faɗin Jas. Kada ka tafi ka banni. ina bukatar ka Jas ina son kasancewa tare da kai don Allah ka amince min mai na yi maka alkawarin ba zan faɗa ma kowa ba idan ma kana fargabar wani ya gamu sai mu je hotel in kama mana Ko komai a cikin mota na ta faɗa tana murza masa mayar shi da hannayenta gaba ɗaya ta gama susutar da shi wata iriyar zufa ce ta suma wanko masa fuska mare shi da matsananciyar kasala sautin da ke fita ba zan iya saba ma mahalicci na ba faryat ina jin tsoron Allah ki hakuri ni ma ina jin abin da kike ji amma ba zan iya ba kina bani wahala Faryat ki ma kuma kina cutar da kanki saboda kina sona kina son kasancewa da ni amma kin haramta ma kanki aure na akan wani dalili na ki mara ma'ana me yasa ba za ki tausaya mana ba da gani har ke Faryat ya cika mana burinmu na ganin mun rayar soyayyarmu kada ki bari shedan ya ci galaba a kanki ki fi karfin zuciyar ki faryat ki zauna ki yi tunani da kyar ya karasa maganar muryarsa na karkarwa ya daddage ya bambare hannunta daga rikon da ta yi masa da sauri ya riko handil ɗin kofar ya fice daga ɗakin a jikin kofar ya jingina kansa hawaye masu ɗumi suka shiga zarya a kan kuncinsa sautin shi shekar kukan faryat ne ya cika kunnuwansa bai san ya zai yi da ita ba ya san da irin mugun sha'awar da ke gare ta sai dai shi ba zai amince musu su aikata sabo ba saboda babu da'a ga abokin halitta wurin saba ma mahaliccin Allah ba zai juri sauraron kukanta ba zuciyar shi karaya take yi da sauri ya sako downstay cikin takun sauri ya nufi pad din baba obinna zuciyar shi na ci gaba da tafarfasa a bakin kofar ɗakin sa ya tsaya da yin tafiyar ya zaro hanki ya goge kwallarsa kafin ya daidaita nutsuwarsa sallama ya mishi daga ciki ya juyo muryar baba obi shigo daga ciki bude kofar yayi tare da shiga ciki a daidai lokacin baba obi yana zaune saman daraduma hannun shi rike da casba ba zato ba tsammani ya ji saukar jazz a saman bayan shi gaba ɗaya rungume shi tare da cusa fuskarsa sai tunka hakan ba karamin ɗaga masa hankali yayi ba saboda a duk lokacin da jazz ya yi mishi irin wannan rungumar to an ɓata masa raini, yana iya jiyo sautin fitar numfashinsa dakatawa yayi da jan casbahar ya riko hannun jas ya zagayo da shi daga gaban shi tare da rungume shi ya kwantar da kansa saman kirjinsa tamkar ɗansa na cikinsa ko jikansa cikin sigar lallashi yake bubbuga bayansa ba tare da ya furta masa kala ba har sai da ya ji alamar ya fara samun nutsuwa tukunna ya soma magana wa ya taɓa mai shalile na muryarsa a shi ya furta baba ka taya ni da addu'a ita kaɗai nake bukata daga gare ka ya faɗa ba tare da ya raba jikin shi daga na'obin na ba Jas. ka san ba na son damuwarka ka faɗa min koma menene na yi maka alkawarin in dai bai fi karfi na ba wallahi zan yi maka shi babu wasa a kalamansa jas ya yi fatan a ce zai iya faɗa masa abin da ke damun shi amma ba zai iya ba ya san muddin baba obi ya ji zancen yana son faryar. sai ya aura mishi ita ko da kuwa iyayenta ba sa so shi kuma abin da yake gudu ta da husuma saboda ba lallai ya ce saratu da farbin su amince mishi ya aure ya aure ta ba komai zai iya faruwa shafa bayan shi baba obi ya ci gaba da yi yana faɗa ina sauraron ka faɗa min me ke damun ka rabin raina dagowa ya da fuskarsa wanda tuni ta jike shirkaf da hawaye cikin raunin murya ya ce baba bana jin daɗin yadda wasu suke guduna saboda rashin asali na me yasa sauran mutane ba kamar kai da dadi mubarak suke ba zuciyar baba obi ba karamin karaya ta yi ba nan take ya gano gori aka yi masa bawan Allah tsantsar tausayinsa ne kama shi ci gaba da yin magana yayi na tsani kaina baba rashin asali na yana neman ya ja mun na rasa abin da nake so kowa ya bude baki sai ya ce ni dan mai aiki ne bani da asali har shege ake kira na baba ta kirya karasa maganar wani irin kuka ne ya ci karfinsa ta sauri baba obi ya janyo shi zuwa jikinsa sosai ya rungume shi yana lallashin shi to to ya isa kai shiru bana son kana sanya damuwa a ranka kukan ya isa haka kowane dan adam da ka gani a duniyar nan da irin tashi kaddara babu wanda Allah baya jarabta ina so ka runguma wannan matsayin kaddararka kada ka bata kada ka taba bari wani ya sa ka canza tunaninka Allah shi yake son ganin rayuwarka haka kuma shine zai nema maka mafita nasiha mai ratsa zuciya babu obi ya ci gaba da imishi. har sai da ya ji ya daina kukan tukunna ya raba shi daga jikinsa cikin kulawa ya ce da shi yanzu faɗa min wane ne ya tsokane ka shiru yi ba tare da ya ce komai ba baba obi ya fahimci baya son ya sanar da shi hakan ya sanya shi cewa ko da yake ba sai ka faɗa min ba ni da kaina zan binciko wane ne kuma zan hukunta shi ya faɗa yana ɗaura fuskarsa alamar ran shi ya ɓaci baba kallon shi obi yana yi. kallon ina sauraron ka kamar yadda na saba faɗa maka yau ma zan maimaita maka ni dai ina son familinka ina alfahari da ku na yi fatan a ce ni ma ina ɗaya daga cikin jikokinka sai dai Allah bai nufa ba wani irin annurin farin ciki ne ya bayyana akan fuskar baba obi jas baka ɗauke ni kamar yadda na ɗauke ka ba ko da yake ba laifinka ba ne laifin waɗanda suke yi maka gori ne su ne suka sa kake jin kanka bare a family ɗina amma ina so ka sani baba obi baya yi maka kallon bare ina son ka jas kamar yadda nake son jikokina kamar yadda kake fatan ka zama ɗaya daga cikin zuri'ata ni ma haka nake fatan ka kasance ni ma haka nake fatan ka kasance yayin da baba obi ke yin maganar wani irin sanyi da daɗi ne ke tsima zuciyar jas har abada ba zai taɓa mantawa da halaccinsu a gare shi ba ganin ya faranta masa rai ne sa baba obi cewa na manta ban tambaye ka ba ya jikin naka fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce na ji sauki na gode da kulawarka a gare ni jinjina kai baba obiyai gobe idan allah ya kai mu ina fata za ka halarci dina ɗin hatim allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da kowa kashe na gaba domin jin ci gaban labarin nan kuma huta lafiya da sunan allah mai rahama mai jin ƙai a littafin kurkuku takon karshe kashi na ashirin harara ziyan ya watsa mishi dr nawaz da ke a kishin yana duban su ya ce ziyan dama har yanzu wannan kwandon sharar yana a gidan nan na yi tsammanin uncle mubarak ya saki babarsa sun koma kasar su bi baki ziyan yayi ga yanan dai kana kallon shi bai da bambanci da masu gida har ya fi mu jin daɗi uncle mubarak ya ɗaure masa wurin zama ya masa fuska dr nawaz